rajin neman kakkafa sabbin kasashe na neman zama ruwan dare gama duniya. To shin me ke sanya wasu bangarori son ɓallewa daga ƙasashensu? Tambayar kenan da newa masanin siyasar duniya Dr. Abubakar Umar Kare. Na farko akwai waɗanda su sun gaji da irin zaman da ake yi ko kuma suna tunanin cewa ko dai ana musguna musu ko kuma ana take mu ko kuma akwai waɗansu buƙatu da suke so kuma babu alamar cewa wannan bukatu za a biya musu wato kamar irin korafin da su mutanen biyafar kenan suke yi al'umma Ireland da kuma Scotland a Birtaniya. Akwai kuma waɗanda tun farko ma daman ƙarfi da yaji aka sa su a cikin ƙasar da yanzu suke ciki. Wato ko dai a lokacin mulkin mallaka ko kuma yaƙarsu aka aka ci su wato kamar abin da yake faruwa a su Catalonia kenan da kuma Crimea da kuma rarin musulmin Rasha. akwai kuma irin waɗanda rigiman shugabanci ne irin abin da yake faruwa a sudan ta kudu kenan wato kenan kaga dalilan daban-daban yawa suna da nasaba da tarihi da zamantakewa da tattalin arziki da kuma sauransu to shin me yasa kasashe ke ɗarɗarin barin wani yankin su ya balle tambayar kenan da na sake wa ambasada suleiman dahiru in aka ce za a yi haka sai duniyan gaba ɗaya bai rikice shi yasa ba a so ana barin ƙasashe suna cewa su za su balle ba ka san kowane ƙasa za a samu wata shiya da za ta yi korafi cewa ba a musu adalci abubakar a tsanni mabuɗin bargo shine shugaban kungiyar 'yan kishin ƙasa ta think nigeria first initiative kuma ya ce jin raba Najeriya na damun kungiyar kwarai da gaske. Ai dukkan wannan rashin kishin kasashen su da jama'ar su ke kawo waɗannan. Yanzu kwanan da muke wani taro a Lagos taron zaman lafiya wanda shi kan shi kanan Kano wanda shugaban 'yan Araba kasa har da kannan shi suka zo kuma dukkan su sun yarda da cewa a zauna lafiya. Kuma yanzu haka da shi da tawagar za mu je da su Amerika satin nan mai zuwa. Da za mu je mai wani course na zaman lafiya na wajen sati uku a Amerika. so kaga cewa duka abubuwan wasu ne ke ah, politicizing din shi wani tasiri irin wannan komaji ke yi ga kasashen tambayar kenan da yawa dr abubakar umar kare a wani lokaci ma akan yi yaki kuma a ɗau makamai ana sunku kamar da abin da ya ta faruwa a spain lokacin da yan ladin ba su ɗau makamai ko kuma a ireland ta arewa inda yan rs irin su ma suka ɗau matakai sa'annan ko babban ma tasirin da yake ne. rashin tabbas da yake sawa wato a kowane lokaci ba za ka iya cewa ga irin makomar da wannan kasar take da shi ba wani babban tasiri shi ne game da tattalin arziki hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja Najeriya.